Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin siyasa daga nan sashen Hausa na RFI. Shirin na yau zai kai mu a Najeriya inda kawo yanzu dai babu tabbas idan har shugaban kasar Muhammadu Buhari zai amince ya sanya hannu akan kasafin kuɗin kasar na shekarar bana bayan da 'yan majalisa suka gabatar masa da shi karo na biyu bayan sun aiwatar masa da gyare-gyare. Sai jamhuriyar Nijar inda ra'ayoyi suka sha bamban a game da adadin mambobin majalisar zartarwa ta kasar mai ministoci arba'in. wasu kenan daga cikin abubuwan da ke kunshi a cikin shirin na wannan makon tare da ni abdulkarim ibrahim shikal A Najeriya yanzu haka dai jama'a sun zura ido domin ganin ko watakila a wannan karin shugaban kasar Muhammadu Buhari zai amince ya sanya wa kasafin kudin kasar na shekarar bana hannu. Bayan da majalisun kasar biyu suka aiwatar da gyare-gyare ga daftarin kasafin wanda shugaban ya gabatar musu. majalisun dai sun taɓa gabatarwa shugaban da kasafin kuɗin na shekarar bana a karo na farko wanda shugaban ya ce ba zai sanya hannu a kansa ba sai an yi wasu gyare-gyare da kuma ƙarin bayani filla-filla abinda kuma 'yan majalisun ke cewa sun yi a yanzu. To sai dai bayanai na nuni da cewa ga alama har yanzu akwai sauran rina a kaba sakamakon yadda wasu 'yan majalisu ke cewa ministan sufuri na ƙasar Rotimi a mayaci ya shigar da wasu abubuwa a cikin daftarin kasafin kuɗin ƙasar lokacin da zai gabatar da shi karo na biyu wanda baya cikin abubuwan da shugaban kasar ya gabatarwa majalisun a karon farko haka zalika akwai wasu muhimman ayyuka da shugaban ke son a aiwatarwa amma kuma ake zargin 'yan majalisun da kyan amincewa da su sanata dina malai ya bayyana matsayinsu a game da wannan cece kuce mutane dole su san cewa aiki a kan budget doka ta baiwa majalisa ne ba wai ta baiwa executive arm kuma in an kawo mana budget kar kowa ya tsammani yadda aka kawo mana aka za ta koma wurinsu in ba aka fara yin hakan an koma gidan jiya to kenan anan ba batun zargin cewa 'yan majalisa sun cire ko kuma sun rage wani abu daga cikin kasafin kuɗin na wani kenan in an ƙara in an cire majalisa tana da ƙarfin cirewa majalisa tana da ƙarfin ƙarawa kuma doka ce ta yi musu ta ba su wannan ƙarfin wato na fahimce ka idan majalisa ta kalli cewa wani wata buƙatar da aka saka a ciki ba ta da muhimmanci ko kuma a'a akwai abin da shiga gabanta sai a iya cire wannan kenan sosai kuwa doka ta ce duk wani abin da za a yi wa budget na majalisa ne to in yan majalisa ba su iya kara ba ba su iya cirewa ba ba su iya komai a kan shi ba ai bai kamata ma a kawo ba kenan kawo wanda aka yi mana na menene mu yi don mu aiki a kai ne to sanata addini mala'ike na a tarayyar najeriya bari mu je zauren majalisar wakilai ta tarayya domin a can ma wannan batu na ci gaba da kasancewa abin tattaunawa a tsakanin 'yan majalisar honorable muhammad sani zuru ya mana karin bayani a game da yadda suka ɗauki wannan batu na kasafin kuɗin ƙasa da kuma dakon da ake yi wa shugaban ƙasar domin ya sanya masa hannu to a gaskiya bayan ma ina da sanin abin da ya faru ina da sanin yadda ake ka'idar tafiyar da wannan abin domin na taɓa samun dama ta matsayin mataimakin wato ministan kuɗi tsakanin dubu biyu da bakwai da dubu biyu da takwas kuma a wannan lokaci ne nake kaiwa da kawawa tsakanin majalisa da kuma ofishin mai girma minista a wannan lokaci dr shamsuddin usman kundin tsarin mulki ya tanadi shugaban kasa duk lokacin da zai gabatar da kuduri na kudaden da za a kashe a kowace shekara ya kai wa majalisa ya ajiye kamar yadda ake yi sannan idan an karɓa 'yan majalisa za su bi shi ɗaiɗai da ɗaiɗai su tabbatar cewa ayyukan da ya kudura ya zamanto za a yi shi a kowanne mazaɓa kowace jiha ko kuma kowanne sashe na najeriya daidai wa daida kuma suna da izini su taɓa daidai yadda ya kamata a ce wannan gurin ba su samu daidai ba kamata a yi musu daidai wannan gurin da suka yi zari a rage musu kuma abin da majalisa ta yi kenan a yanzu haka wannan ce ce ku ce ɗin ba dole ba ne ka ambaci kalmar cece kuce shin hatta anan cikin zauren majalisar akwai cece kucen ko kuwa daga waje ne jama'a ke yin a daga waje ne kuma gaskiyar magana waɗanda suke cece kucen mu dai a majalisa muna ganin so suke haka kawai su kawo hayaniya tsakanin mu da shugaban ƙasar da muke girmama shi kuma abin da ba a yi ba su ce an yi wannan abu da farko dai hurumin 'yan majalisa ne kamar yadda muka tambaya idan ba hurumin su bane da ba za a bukaci shugaban ƙasa kai gaban su ba da kawai sai a ce ya yi gaban gaɗin kansa ga abin da yake kenan ba sai 'yan majalisa ta yi ba amma an ce a cikin abubuwan da ya gabatar muku akwai ayyukan da shi yake gani suna da matukar muhimmanci ga ƙasa ko kuma kuka soke su kuka maye gurbinsu da wasu ayyukan haka ne a'a yanzu alal misali kamar wannan maganar titin dogo da za a yi na biliyan sittin tsakanin kalaba da Legas. Wannan baya cikin kudurin da shugaban ƙasa ya gabatar a karan farko. A karo na biyu ne, minista ya kawo ya ce wannan daga fada shugaban ƙasa ce. Majalisa ba ta amfani da abin da minista ya ce idan dai magana kudurin kashe kudi ne. Sai dai shugaban kasa isa hannu allan misali ya ce wannan dace. tun lokacin kafa majalisun nan da kuma zaben shugabannin kwamitoci da kuma shugabannin majalisun ake ganin cewa kulba daɗe sai sun ci karo da shugaba buhari sakamakon bambancin ra'ayi wajen naɗa mutanen da ya kamata su jagoranci majalisa yau kun samu wannan dama kuke neman fakewa da ita ku ɓata masa abun da ya gabatar domin ya kasance wani makami a gare ku. ko kaɗan shi dama wannan tsarin na shugaba mai cikakken iko da ake cewa da ɓangaren zartarwa idan ya yi abubuwan da ake ganin ya fice ka'ida to majalisa ce za ta ja masa birki idan majalisa ta ce za ta yi wani abu kuma da za ta shiga hurumin shugaba mai cikakken iko shi ma zai ce bai yadda ba gaba ɗaya idan aka sami tarnaka ma sai a je kotu wato ɓangaren shari'a shine zai warware wannan labari ai babu duk wannan magana ina tabbatar ma shaci faɗi ce wannan majalisar akwai waɗanda suka fito daga jam'iyyu ɗaiɗai har wajen guda hudu ko guda biyar saboda haka akwai bambance-bambance na ra'ayi saboda haka ba za ta a haɗa baki gaba ɗaya mutane ɗari uku da sittin su ce wai za su sha wata fansa da shugaba saboda ya musu wani abu wannan ba zai yiwu ba. honorable muhammad sani zoro kenan masana harkokin siyasa a najeriya dai na bin wannan lamari sau da kafa Alhaji Isiyaku Ibrahim Jigo kuma dattijo wanda ya goga a harkar siyasar Najeriya tun daga 'yancin kai zuwa yau ya bayyana tasa mahanga a kai. Ni a bisa sani na ga abubuwa da ake yi tun zamanin manyanmu a fasa republic kenan ko me za a ce lokacin kuma muna operating yadda mulkin ingila yake cikin wato westminster parliamentary system gama. 'yan majalisa lokacin sha'anin kasafin kuɗi sukan zo daga ko'ina su zo lagos wani sa'i suka yi kamar sati shida su ana ta tattaunawa idan suka kare sai su koma suna da allowance dinsu ba a samun wani rigima to da aka zo muka canji sha'anin system na gamman dinmu muka ce bari a yi mulki a yi presidential system zamanin shagari haka aka yi aka zauna lafiya da 'yan majalisa kowa ya san aikin da ya kamata yi a wannan lokacin uban senate president na yanzu bukola saraki dr shola saraki shi ne majority leader sukan zo a yi kasafin kuɗi cikin mutunci kowa ya tafi shi to yanzu abin da ya kawo rigima shine yawan yawan 'yan siyasa ba 'yan siyasa ba ne sun ɗauki siyasa Shi ne hanyar da za a samu kuɗi an ba da wannan dalilin da yasa suke ganin in sun zo za su samu kuɗi shi yasa kake ganin wannan rigima na farko a bisa tsarin kundin mulkin najeriya 'yan majalisa sun san su amfanin su shine su yi makin su kawo a yi dokoki bisa kan tsarin mulkin najeriya wanda za a tabbatar da tattalin arziki ga talakawan najeriya ga jama'an najeriya amma ni abin da suke nuna min su sun zo ne su ma kansu su ma kansu aiki ba kasan ba an ba haka ba me ya kawo su batun idan an kawo bajet daga presidency ai aikin mutanen exec su kuma suna da fahim su yi kokarin su ga an tabbata da komiya bisa kan ka'ida su da wannan hakkin amma ba su da hakkin su kago aikace-aikacin da za su baiwa mutane contract baya cikin tsarin mulkin najeriya kundin mulkin najeriya don haka ya kamata in suna son su ma mutanen najeriya aiki tsakaninsu ga allah su daina kawo rudami idan executive sun kawo abin da ba sa so sai su ce to an yi abu kaza ba daidai ba ne amma ku da shi ku gyara amma su ba za su zauna su ce sun kawo cewa a ba da aiki kan hanyoyi wanda ma ba a san yadda suka fito da shi ba ai suna nuna jahilcinsu ga mutanen najeriya su suke tona kansu asiri cewa shi ma su isa su zama suna wakiltanmu a ƙasar nan ba mun saurari alhaji isiyaku ibrahim kenan dattijo a fagen siyasar tarayyar najeriya to shi ma dai alhaji dallade awiyu dan siyasa sannan kuma dan kasuwa a kasar. na ganin cewa bai kamata wannan batu ya zama abin cece ce ba musamman lura da halin da kasar ke ciki a fagen tattalin arziki. Ito eh alhamdulillah rabbil alamin amma su sani cewa 'yan Najeriya sun zaɓi janar Muhammadu Buhari a cikakken shugaban kasa wanda zai bi hakkin su a abubuwan da aka samu a badakalar da aka samu a mulkin siyasa shekara da shekaru kuma su tabbatar da cewa mu 'yan Najeriya talakawa sun yarda da Buhari kuma sun yarda da abubuwan da yi a baya dan tsayawa da gaskiya da kuma san ci gaban Najeriya to ina ganin cewa ba za a samu matsala ba talakawa su suka zaɓi shugaban shugabannin nan kuma su sani cewa janar muhammadu buhari mu yan najeriya talakawa daga ko ina kake a kowane lungu mun tabbatar da cewa cikakken shugaba ne ko mai adalci mai san farfado da arzikin najeriya da kuma yadda najeriya za ta tafi najeriya kasa ce da ke da dokoki akwai bangaren zartarwa na shugaban kasa da bangaren majalisa su ma suna da damar su bayyana matsayinsa idan sun ga ba daidai bane su ce nan a gyara to ina tabbatar maka da cewa abu a baya baya an yi bajar shekara kowace shekara sai an yi bajar a najeriya kuma ana ware kuɗaɗe a hanyoyi da da maganin asibiti da ko ilimi da sauransu wanda mu yan Najeriya mun san duka a wannan a baya bayan nan gaba ɗaya kuɗaɗen nan gaba ɗaya kamar ma rabo aka yi a Najeriya to ina tabbatar maka da cewa mu talakawan Najeriya mun yadda da bahar ko mun yadda da tsarin da ke ciki ko mun yadda gudun wannan ne isa saboda bai yadda a yi barna ko ko bai yadda a canja a ɗauki kuɗi za a yi wa talaka aiki a ɗebe shi ba yan najeriya talaka najeriya suna bayan bahar kuma suna bayan abin da zai yi to watakila da an samu an warware wannan batu tun da jimawa da yanzu an fara aiki gadan gadan amma a kai a sake dawowa a kai a sake dawowa ina tabbatar maka da cewa baya so ne abin da idan mu najeriya shine abin da muka samu matsala yanzu muka samu matsalar rashin abinci rashin aikin yi da abubuwan da suka dame mu shine ake cewa cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa shi yasa ake kan kan gaba kan baya a kan bajet ɗin Najeriya kuma mun tabbatar da janar Muhammadu Buhari ba mu same shi da kuskure a baya ba a lokacin da yi shugaban kasa ba mu same shi da kuskure a baya ba a lokacin da yi mulki na soja da ba mu same shi a baya a lokacin da yi ministan mai ba adalci wanda babu wani binciken da ba a masa ba domin an hana shi takara a baya Allah bai ba talakawa sun zaɓi janar Muhammadu Buhari kuma ƴan majalisa sani cewa albarkacin janar Muhammadu Buhari wasu daga cikinsu suka samu su. To bari mu ce jamhuriyar Nijar inda shugaban kasar ya kafa sabuwar majalisar ministoci karkashin jagorancin prime minister Birji Rafini. Da farko dai shugaba Isif Muhammadu ya naɗa ministoci 38 ne kafin daga bisani ya ƙara adadinsu zuwa 80. To ko saboda me? Honorable Bashir Sidi Abdulaziz na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ya bayyana dalilansu. Ka a daiki yau a ga abu haka a ci yawa gare shi ga harkar minista ba yawa bane ake dibi. Ga harkar minista aiki ne ake so a yi wadda su al'umma an kasa su shi daɗi wannan aiki jagorancin ƙasa kuma da program kin wanda shi shugaban ƙasa yi da yake so kuma ya yi a cikin wannan fannin zagayen gana biyu bisa wannan eh, zancen manda ta biyu kenan ministori kowane minista yana da matsayin shi yana da ma'aikatar da ya kamata ya kula da ita kasan dawa da ake sai ka gani ma'aikatoci dewa ne zuwa fudu har biyar sai a ba minista guda to wannan abun kokura kure da yawa cikin shi mai yanzu da ya zamanto su ministoyin ke wannan sun kai arba'in kowane zai rike ma'aikata wadda zai kulawa da binta wadda zai kula da duk program kin da shugaban kasa da yadda kima an kasa alkawali wadda za a yi a cika shi da kyau eh, eh, wancan mandakin ta farin an yi aika da yawa an kasa sun gani yanzu wannan abubuwan da aka yi ana son alimka su biyu kenan in za alimka su biyu ya kamata akwai ministoci wanda ya zamanto eh, sun kure ga wannan aikin kuma da ya zamanto suna sa ga ido bisa ga ma'aikatarsu wadda za su yi eh, su mallake duk aikin nasu wasu din kaddi ba duk cikin kasashe wanda suke kusa da makwabta namu za ka kasar niger duk da tashin hankalin da adakwai duk da masulin da adakwai za ka in ka shigo niger ka sai kwanta musamman ma in ka shigo niger ga dai iyakaci a ce Eh, kayan aiki da, da sauran ƙasa bai wuce a ci amurka to amurka sai kana cikin ta yanzu kana gudu za ga an bige ka a cikin nijar sai ka yi wata guda ba ka shi wata masala ba to kaga duk wannan abun tahiya ne da jagorancin kasa kuma tahiya ne da wadda ake eh, kulawa da tattalin arziki na kasa wadda ake kula ma al'umma. Bashir Sidi Abdulaziz kenan. To sai dai 'yan adawa sun yi mamaki matuka a game da wannan adadi na ministoci da Isif Muhammadu ya naɗa, inda ake cewa kasa kamar Nijar da minista arba'in tun tashin farin. kamar da yadda honorable murtala mahmuda daga jam'iyyar mnsd nasara ke cewa to wannan bai da hujja saboda yanzu alal misali in ka ɗauki ƙasar faransa ita ce dai muke koyi da ita ko ita tare ne mu suna da eh, mutane sama da miliyan 66 amma ƙasar faransa a yau tana da minista goma sha shida kenan babu wani inci nijar ta ce tana da 40 aka wannan in ka ɗauki nan makwabtanmu nijeriya suna da mutum sama da miliyon 173 kaga mu kuma nan duka mutum miliyan 17 ne amma nigeria suna da minista 21 ka gani in ka ɗauki jamus suna da mutum sama da miliyan 80 amma suna da minista 8 to ka gani ita kanta china wani ta yawan kowa ya rabin ma duniya tabar tana da mutum wajen miliyar da miliyan 300 da wani abu kaga su kansu minista 36 gare su kenan akwai matsala kenan ba yawan yan Nijar bane don mutum mutum miliyan goma sha bakwai za a ce an ɗauki mutum arba'in saboda abin da muke so yan Nijar su gane shi aikin minista ba aiki bane na wasa ba aiki bane kama za ka ɗauki wani darakta ko wani wani ma'aikaci wanda zai kwashe shara'a saboda in ga um, akwai wani barikin ma da aka ta minista ba ta kai ba a ce minista baya kowa bai kamata a ce irin wani ayyuka ana bada saboda abu ne wanda ya taka tsantsan yasa aka gana baka misalin wancan kasashen da demokradiya ta kahu kenan aiki ne za wa kasa aiki ne za wa talakawa ba don ka ce ba don ka kawo ƙura'a ko kuma a'a shugaban kasa dole dauke in ba haka ba bana goma baya ba wannan ba zance ne wannan zance ne wanda za a tsaya a duba a ga a ji tausayin kasa a ga mutanen a ga aikin da ya kamata a wa kasa kenan wannan abin babu wata hujjar za a ce a Nijar an dauki minista arba'in babu hujjar za ka kawo ta Murtala Mahamuda kenan fa daga jam'iyyar MNZ Nasara To bari mu sake komawa a tarayyar Najeriya wannan karan a jihar Borno, inda jam'iyyar adawa a jihar wato PDP ke zargin jam'iyya mai mulki APC da fakewa da batun rashin tsaro da ake fama da shi a yankin domin yin katabus wajen gudanar da ayyukan raya jihar musamman kudaden da ake warewa kowace jiha domin gudanar da ayyuka. 'Yan jam'iyyar ta PDP na ganin cewa dai sakamakon matsalar Boko Haram da ake fama da ita a Borno, gwamnatin ta daina gudanar da ayyuka sam kamar yadda Alhaji Usman Ladan mataimaki na sakataren watsa labaran jam'iyyar ta pdp a jihar borno ya shaida wa bilyamin yusuf misali yanzu a duba layuka na cikin gari ba ɗayan da aka gyara. mu ga alamu wannan gwamnati ba in Allah ya yarda kamar mun karba a 2019 da haka muke gani wannan gwamnatin da suke tafiyar da shi yanzu wato ko yanzu kamar ba ku gamsu kenan da wani aikin da wannan gwamnati take yi ba ko kadan ba mu gamsu ba ayyukan da yanzu ya ya zo yi rebuilding akan wannan ayyukan da gwamnatin da ta shude kamar inda naka ga maka na gwamnan ali sharif wanda ya yi bai gama ba ya yi rebuilding da shi shi ne har yanzu shi din ma bai gama karasawa ba shi yasa kuma kuma yana fakewa da wannan tsoron da kamar in dai bai fake da wannan tsoron ba muna da local government 27 a cikin bornos. a bar sauran local gaman duk suna je da a ce kamar an yi ayyukan da mutane ko kuma zamu gamsu a cikin jere da metropolitan wannan ma ba yi abin da mutane za su gani ina to kuma ina kudajen da lakar gama din da ba samu an zanna an yi aiki da su ba ba kudinsu ba aikin da aka yi musu kuma har yanzu mutane mutuwa suke yi kuma a cikin wayan lakar gama guda biyun da suke su lafiya ba abin da ya same su ba mu ga wani abu a kasa ba shi ya sa ba abin da zai hana mu mu karbi wannan gwamnati a 2019 insha Allah to kuma matsayin jam'iyyar APC mai mulki a jihar game da wannan zargi Alhaji Gwani bata. ya mai da martani yana mai cewa eh to ai pdp dama sun saba da wannan balle ba yanzu tun da sun kasa rike kasan apc ta zo ta kwace kam dole su fada ai dama in ka kamari mutum ba za ka hana shi kuka ba kuka ne suke bari su ta yi dama wannan irin wannan sun saba in ba haka ba shekara goma sha shidan da suka yi mai suka yi a kasa babu sun gagara to dole ne yanzu kuma su yi irin wannan allegation da dama sun saba akwai babu aiki da akwai din ai wanda yake cikin gari shi ya san cewa akwai aiki a yi ko ba a yi ba gwamnatin kashin shetima na cikin shekara hudu na maiduguri cikin borno sir aikin da aka yi shekaru na bayan da aka yi ya wuce na shekara sha shida shi ya yi a cikin shekara hudu aikin wanda yana cikin maiduguri ba mutane pdp sun zauna a national a abuja sai lokacin zabe ya zo wata da ya su zo su yi wuru-wuru su yi um, cuwacuwansu su koma su tafi ba shine ba sun ce wani aikin ma da yake yi ko kuma ya gama ba aikin shi nashi ba ne wato na gwamnati ta gabata shi ya zo yake ba Allah ya sauke to ba su sani ba ne me yake tafiya shi ya sa kawai yanzu bari baka misali yanzu in ka fito daga airport zaka to cikin maiduguri ka duba legacy houses din nan wannan kadai ma ya kai aikin wani gwamnati shekara hudu gwamnatin da ta wuce shekara takwas ba su irin wannan aikin. To masu na sashen Hausa na Radio France International RFI duka duka nan ya kamata mu sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin injiniyan mu Ibrahim Tukur Kefi, Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya daga nan RFI.